الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin na juma'a wanda ya dace da biyar ga wannan rabi'ul awwal ta uku a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira ta manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammacin na sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da biyu ne da biya idan ba abin ta ba shi ne da baka mun tsaya ne aya ta goma sha daya a cikin wannan sura mai albarka sura ta wato fadin Allah ta'ala فضربنا على آذانهم في الحاج سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا وتكون آية ثالثة يوم لم تأتي فرصا آية تقول لأنك عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وبنجد نحن نقص عليك للمو دام لا برسامك نبأهم لا بارسو أصحاب الكافي بالحق وتلابار بالإسلام إنهم فتية آمنوا بربهم lallai su waɗansu zaratan samari ne da suka yi imani da ubangiji su wa zidnahum huda kuma muka tsara musu shiriya akan shirye su tada muka tsara musu imani akan imani su tada wa rabatna ala qulubihim kuma lallai mun yi dauri akan zukatan su mun karbi imanin su sawainahum ala qawlil haqqi mun karbi su wajen faɗin zance na gaskiya in qamu lokacin da suka tashi baina yadin malikihim al-murtad an al-islam wato a gaban sarkin su wanda da shi musulmi ne ya ridda ma isa musulmi ne da ya ridda wato da bayan shi mai da annabi isa alaihi salam sai ya zo ya ridda ila ibadatul awsan ya zuwa ga bautar gumaka wasu domin da kayanu wanda ne ya kasance yana umartar mutanen garinsa kan su yi wa gumaka su gada sai waɗannan zarafin samari suka tashi suka tsaya a gaban sarkin fasali suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin sammai da kasa wanda za mu tawa, shine wanda yake tunta halittar sama da kasa lan nad'u wa min dunihi ilahan da dai ba za mu taɓa kiran wani abin bauta ba ba shi ba ba za mu taɓa bauta wani ba ba shi ba laqad kunna idan shafaqa in ko har mun bauta ta wani baki ba to sa'ilin nan mun faɗi zance wanda yake shafa wato zance na ƙarya ko kuma zance na zalunci ko kuma zance wanda yake a cikin ko akwai ƙetare iyaka kaulan ba shafa wato zance wanda ya kunshi ƙetare ka ai ifratun da kufuri akwai ba a cikin kafir sai in da auna idan har muka kira wato da zai lillahi wani Allah farkan inda za a kaddara mu kira wani Allah to sa'ilin nan mun zanto mun yi abin da ke ta iyaka Abin da waɗannan samari suka faɗa nan a gaban sarkin su idan mun fassara in kamo yayin da suka tsaya a gaban sarkin su waɗansu kuma suka ce in kamo yayin da suka tsaya tsakanin su da juna bayan sun fita daga gare sun je bayan gari kowa na bayyana imaninsa da aqidarsa kai ne ne tunanin ka game da ubangiji yake ni da tunani na ba zan bauta kowa sai Allah ba kai fa ne tunanin ka kowa sai sai ga lokacin sun gane junan su a sai su kaɗai da musulmi a gare to sai suka ƙara jaddada alƙawari tsakanin su da ubangiji suka yi ma junan su mubaya'a bisa ga tsayawa akan wannan aqida da suka fahimta shi ne sun kamu yayin da suka tsaya suna fuskantar junan su fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard suka ce abin bautar mu ubangijin mu shine mahalicin sammai da kasa lan nadu min duni ilahan da dai ba za mu taɓa kiran wani abin bauta ba sai shi laqad qulna in sabaqa in ko har mun kira wani ba shi da lokacin nan mun fata zance wanda yake akwai kisa da iyaka cikin sa lafazin al-kabr wadansu malamai na fassara shi da ƙarya suke al-kabr wadansu malamai na fassara shi da zalunci suke al-jawr amma dai zance mafi kyau dangane da fassara kalmar al-kabr shine mujawazatul haqq kisa da iyaka wato wanda ko da cikin kafirci sai ta rike ya kare matuƙa mutum ya sanya ma Allah zuciya dan ba abin da yake wannan girma ko sai dai Allah ya bashi kuma da karfin nan ne kana ana kafa hujja da wannan aya innahum kutubun amanu bi rabbihim wa jinahum huda bisa ga ashe imani yana tsaruwa sannan kuma yana rabuwa don Allah ya ce amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangiji sai kuma yake na jinahum huda sai muka tsara musu shiriya ma'ana sai muka tsara musu imani kamar yadda yake yazdadu imanan ma'a imani dan su ƙara imani a kan imanin su da kamar da yake fa'amal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun waɗanda suka imani wato sai ayoyin da ke sauka su ƙara musu imani a kan imanin su Ka kaga suna bishara suna jin daɗi haka ne ce wai za su da alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun haka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu ma'ana ya waɗanda suka yi imani aminu ko ƙara imani dole a kan imanin su na da kaga an kira su da sunan imani aka kuma umarce su da imani wanda ke nuna ake imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa ta hanyar ayyukan sa'a yana raguwa ta hanyar ayyukan sabo gwargwadon yadda ayyukan da'a da biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah suka haɓaka gare ka gwargwadon yadda imanin da ya ci gaba ya bunƙasa ya ƙaru da su gwargwadon yadda ayyukan ka na da'a suka yi karanci ayyukan saƙo suka mai gurbin su gwargwadon yadda imani ya ragu ya ragu har in yana ci gaba da raguwa a sojin tsoron wata rana ne zai rasa an fahimta ku a ce al'iman ya zidu da yanku ya zidu da fa'at wa yanku su gilma'a kuma kaudin wa amal da aiki da zance dukkanin su imani aiki da zance dukkanin su ana kirga cikin bangarori ne imani kamar da Imam Bukhari ya kafa hujja da irin wannan aya da kula iransa a cikin sahihin sa wajen da tsayar imani to daga nan Allah هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كل ذلك كنا من بنجر يشهد هؤلاء lalle waɗannan fa kaumuna mutanen mu ne iyayenmu yayyenmu yan garinmu yan kabilarmu ittakhadhu min dunihi alaha da shi sun riki wani Allah a matsayin ababen bauta suna bauta wa gumata suna bauta wa manyan mutanen suna bauta wa sarakunan laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin laula ya'tuna alaihim ina ma a ce su zo bi sultanin da wata hujja bayyin mabayyana alaihim bisa da cancantar bauta ga waɗanda suke bauta ina ma a ce su kawo dalili ina ma a ce su kawo hanzari game da cewa wani wanda ba Allah ba ya tantance a bauta maka ta wato laula nan gurin dukkan abin dan shi wato in ka isa dawo da gudu ina ma a ce ka gamsar da mu da dalili bisa ga tantantar wani wanda ba Allah ba wajen bauta faman azlamu mimman iftara ala Allah tawba babu mafi zalunci a ban kasa sama da wani da yake da karya ya gina ma Allah ta'ala bi nisbati tariqi ilayhi ta hanyar sanya masa abokin tarihi. babu wanda ya fi wannan zalunci don shirka ita ce mafi girman zalunci da haka wanda ya mutu yana yi Allah ba zai masa gafara ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار dukkan wanda ya mutu yana shirka ubangiji ba zai mutu Allah ya tsare da haka tsantsar shi mafi girman zalunci a وإذ اقتزمتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ اعتزلتموهم دكا وانا مجانا في تساني في الجنة ولساسي تكن في فتاوى ينقوان wani bangare daga cikin su ke faɗawa ɗayan bangaren wa idzu kuka zanto muhu a sanadiyyar nisantar mutanen ku da kuka yi wa ma ya abuduna min dunillah da abin da suke bautawa a wa ma ya abuduna illa Allah da abin da suke bautawa illa Allah in ba Allah ba sanadiyar wannan abu da kike na kaurace musu fa a wuce da to ku je ku tare cikin ku gobe ku tsaya dan ku samu wuri da za ku bota ta mafi jini ku a tsanaki ba tare da tsangwama ba ba tare da wani yayi barazanar raba ku da ranku ba ba tare da wani yayi kokarin mai sai ku san addini da gargajiya ba wato kuma suna faɗa wa juna iz anan gurin kaga ne ta'alim kenan in ce wanda saboda abin da kuke na kaurace wa mutanen ku wa ma ya abuduna da duk abin da kike bauta illa Allah sai fa Allah kadai to saboda wannan fa a wuce ka ku je ku sa da cikin kogon dutse to a nan gurin sai malamai suke cewa dalili ne bisa ga cewa mutanen wannan gari bayan bautar wato ba wai sun ke banci gumaka da bauta ne kadai ba a'a suna bauta mu gumaka sannan kuma suna bauta ne Allah wato sun gama ya da juna sun yi shirka ne kamar yadda kafaran maka ai ba sun bijire ma Allah suke ba wannan sarki bane ba suna bauta gumaka suna bauta sama Allah madaukakin sarki a hada da juna kananan bukatu ko bukatu na gaggawa za a iya roƙon gumaka bukatu ɗin ana bukatan sai an daɗe da yawa a iya roƙon Allah wasu kaga anan a mummunan tunanin su har ma gumakan sun fi saurin gaggawar su an sa wani lokaci to amma kuma duk da haka idan suna cikin tsanani ana cikin wani haɗari to kuma an san a nan wurin roƙon Allah ya fi an gane ko wa idza rashiyahum mawjun kadzulali da'u da mukhlisina lahu yayin da wato ainihin igiyar ruwa tarkatsu da kwale-kwalen da suke ciki ko jirgin da suke ciki a cikin teku tazzulali kai ka ce wato ainihin girgije ne da nan a sama da su ko inuwa a sama da su a irin wannan lokaci da awon laha sun su kirayi Allah mukhlisin da hadirin wato suna masu kebanta kira da rubuci kadai suna masu kebantar sa da addu'a ko addini amma falamma najahum ila al idan Allah ya ce su gaski fa minhum muqtasi daga cikin sa akwai wanda ba haka yake ba to kaga anan gurin wato abinda da muke so mu kai gare shi ba wai sun bidire ma Allah bane gaba daya sun hada da na Allah da kuma na gumaka a cikin wanda wannan shine abin da ake kira da suna shirka to haka kuma waɗancan mutane wanda ashabul kahfi suka fito daga cikin su kuma suna bauta kama gumaka suna bauta kama Allah menene hujja kan haka da Allah ke wa idza itazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah magana da suke wa juna ɗayan yake da ɗan uwansa yanzu yayin da kuka samu cin nasarar aure cewa mutanen ku da duk abin da suke bautatawa in ban da Allah wato kenan suna bautata ma Allah suna bautatawa wani sa to sai suka kaura cewa wani Allah din sai Allah din kuma ku kaura masa ba yayin da kuka sami cin nasara haka kun bar mutanen ku kun bar abin da duk suke bauta wanda ba Allah ba sai Allah kadai to fa a wuce ku ku ji tare cikin ku in kun tare cikin gobar dutse menene zai faru wani sakamako ake sa ran za ku samu yankin lakum rabbukum min rahmatihi ubangijin ku zai shimfiɗa muku wani bangare na rahamarsa shi ne yankur lakum ai yabsut lakum rabbukum min rahmatu ubangiji zai shimfiɗa muku ya lulluɓe ku da wani bangare na rahamarsa wa yuhayyi idakum min amrikum mirfaqa wa yuhayyi idakum kuma ya sai muku ya sauƙaƙe muku min amrikum a madadin abin da kuke ciki yanzu na wahala da kunci da kewa sai ya sauƙaƙe muku mirfaqan abin da za ku amfana da shi ko ku ce murfaka ko ku ce marfika da abu da biyu sun tabbata kuma da marfika da murfaka dukkan su ma'anar su da cikin harkar larabci ai ma ko na bihi ma ko na biyu abinda su za ku amfana sawa'un sutura ce sawa'un abinci ne sawa'un muhallin zama ne sawa'un ko ne ne tun da dai kun riga kun tare a kogon dutsen nan don gudewa da addinin ku ubangiji ta ala ba zai tabar da ku ba duk abin da yake bukatar ku ne don ku rayu ubangiji ta ala zai muku bai da Allah baya tabar da wanda ya addinin idan Allah ka dubi waɗannan karfin imani sun ga kai tawaye a dalili guda amma ku taba jin tsoron wai za a kare su cikin arzikin su wai za a yi musu kaza za a yi musu kaza za a yi musu kaza ba sai da sun san wanda suke addinin dai shi ne zai tafi da su da wannan karfin imanin ne suka so da junan su ta abu ilal ta ku je ku tare cikin ku gudu in kun yaka yankur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum birfa ubangiji ta ala zai nuna ku da rahmata kuma zai canja muku a madadin kunci zuwa ga abin da za ku amfani da shi suka ce min amrikum din nan min min ce wata suke badaliya ma'ana a madadin amrikum al'amarin da kuke cikin yanzu na kunci da kewa da ku yan kaɗan a gari kun saba ma gari gari an tsane ku a madadin wannan sai Allah ya canja muku fatan abin da za ku amfani da shi abin duk abin da zai ba ku cikin yanzu ba bar samu Allah subhanahu wa ta'ala sanan suna akwai gaɓoɓi guda biyu gaɓa ta farko in kamu faƙalu gaɓa ta biyu wa in itazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah al-intizal ala an wanda a cikin ta ne kuma fa'u ila al ta take in kamu faƙalu misali da duk da yake ta farko wa fara dakkun al-intizal ala Allah to ya halatta yanzu in kaura cewa mutane in koma bayan gari in je in yi bukta kada in shiga ciki ina ibada ina zikiri ina salati ina hailala ina karatun qur'ani ina azumi ba ruwana da kowa domin waɗansu daga cikin zubaye sun ɗauki wannan gaba sun kafa hujja da ita wajen halaccin kalwa wa in ji ita kalfi mutu in kun ji su eh, zali kun bar da kun bar mutane kun bar kasuwa kun bar ofisoshin gwamnati kun daina aiki kun daina cinikayya kun daina kiwo ko noma fa'awu ila shahadu ku je ku tare cikin gogon dutse kun shiru kuna jikiri kuna haila kuna istighfari kuna karatun qur'ani idan muka ya biya halaka malamai suka sai kafa hujja da wannan wajen mutum ya ƙaurace wa mutanensa ba daidai ne ba domin ashabul kafi suwa suka kauracewa yan uwansu musulmi suka wa ko kafin suka kauracewa to sai yanzu yan wanda musulmi suka kauracewa ka daina halartar jami'i ka daina halartar juma'a ka daina halartar idi ka daina halartar dukkan wani taron alkhairi ka daina yin al'amari bil ma'rufi da annahi anil munkar duk ka daina yin wannan sai ka je ka tare cikin kogo ka kai cikin kogon doki ko ka je kalwa aka aka sa ka a sirja wato wani rami a karkashin kasa sai kadai sai kwana arba'in kawai da ke wuri wannan saba wa Allah ne saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin sallah guda biyar din nan yin ta a cikin jam'i yin ta a cikin jam'i sai ka gabance mafi inganci wajibi abin da zaka je ka shagalta da shi lokacin da kai kalwa ka buya mutahabbi zikiri da hailala da istighfari da zaka yi matsayin shi mutahabbi yanzu ka bar wajibi ka tafi mutahabbi har tsawon kwana arba'in ba ka sallar jami'i a cikin kwana arba'in juma'a kuma ta shiga sau nawa ma'ana ta shiga sau shida biyar zuwa shida to manzon Allah yake juma'a uku ma idan mutum ta wuce bila mai lafiya ba tare da ya je ya sallace ta ba ana jin tsoron za a dabba wato za a sanya mulki a kan zuciyar su da alkhairi ba zai karfi gaba juma'a uku kadai to kai har kai uku to biyu ha kawai dan kana kalwa kana mushahadi wannan kaddara ta lokacin da ka ɓoye din abin da kake faɗa gaskiya ne ko abin da kake faɗa lafazin da kake amfani da shi ya dace da wanda annabi ya koyar to ballantana aka yi rashin sa'a an sa ta a wannan ramiyan koye kuma abin da suke faɗa ya fi karo da wanda manzon Allah ya koyar to ka sai kenan kaga anan ta canza shaytani kwata kwata ta bar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa shiriyar wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam an raba ta da farkin manzon Allah sallallahu alaihi wannan ta duk in mun kaddara cewa abin da kai ya halaka ballantana ba za ka kafa hujja da wannan ba dan ashabul kafir sun kare cewa kafirai daidai ki da hijira da musulmai suke daga makka zuwa madina lokacin da aka zama makka musulmi yake da sai manzo Allah ya ce la hijra ta ba'da fath yanzu bayan bude maka kuma ba wanda zai hijira daga makka zuwa da wani walakin jihadun wani da cikin tunzirtum fanzuru abinda manzo Allah ya tabbata to da haka wannan ba hujja bace ba wajen mutum kawai cewa gari na biyu wajen izqamu fasadu sai suka ce famu fasadu kaga ba ruwan su da aiki su bayan farkon kenan famu sun tashi tsaye mutum nan wato tsayuwa da ake tarawa da rinki da rangaji dai ana ciki fakalu suna rera ciki dan Allah ka ji fasara su yanzu a nan gurin sai wani ya dauka cewa kai ga mutum wato sai to amma ga littafi na Imam al-Qurtubi littafin tafsir na al-Jami li ahkam al-Qur'an na Imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Ansari wanda sai da cikin manyan malamai ne a bazamar Malikiya sanan ne da ya zo fassara wannan aya iz qamu fa qalu yake fihi mas'alata ne a daidai wannan gaba akwai mas'aloli guda biyu yadda ita farko wadda ba ta shafe mu yanzu ta biyu الثانية مسألة التي قال ابن عطية ابن عطية ياتي تعلقت الصوفية في القيام والقول wato sufaye sun makalkale da halaccin a tsaya a yi zance kadai bi kaulihi da faɗin Allah ta'ala in qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi qultu ni kuma sai nace da su wa hadha ta'alluqun ghayru sahih wannan ta'alluqi ku. makalkalewa a jikin wannan gaba a wannan aya bai inganta ba ha'ula qaumu qamu fa zakaru Allah ala hidayatihi waɗancan ashabul kafi sun tsaya ne suka ambaci Allah bisa da shiriyarsu da yayi wa takaru bima aulahum min na'amihi wa ni'matihi suka gode abin da ya mutu na baiwa da ni'ima ni'ima ta imani sai da suka kubutar da mutanen su thumma hamu ala wujuhihim munqati'ina ila rabbihim sannan suka tafi suka yanke zuwa ga ubangijin su kha'ifina min qawmihim suka gudu dan kar mutanen su kama su su mayar da su cikin addinin na gargajiya wa hadhihi sunnatullahi fi rusuli wal anbiya'i wal fudala'i al awliya'i wannan ita ce sunnar Allah dangane da manzanni da annabawa da dukkan masu falala cikin nabiyan Allah waɗanda idan da su an ji addinin su sai su kaurace su su yi hijira aina hada min darbin ardi bil aqdami wa raqs bil asbami wato ya za ka kwatanta wannan da buga kafa akan kasa ana rawa da jijjiye babban hannun riga ana rangaji ya za ka kwatanta da wannan imamu kudu ba ga kamar yadda yake magana a kan wa khasatan fi hadhihi al azman musamman a wannan zamani sai ya rayu ne karni ne zuwa ne ma'ana wajen shekara ɗari baya ko kuma ko kusa da haka yake wannan ba wa kasatan fi hadha alman musamman a wannan zamun nan inda sama'il aswati tisani min al-murdi lokacin da mutum yake sautin samari kyawawa masu kyawun halitta wani suwani ko ƴan mata yadda sautin su suna rangaje suna zikiri suna waƙe hata yake ya ne fata a ce wannan yayi kamar ta sarki bainahuma wallahi ma baina samai wal ardi tsakanin abin da ashabul kafi suke kai da wannan abu da sufaye suka makalkale a kai na wannan aya nisan su kamar nisan da ke tsakanin sama da ƙasa yace wa qala imam abu bakar at-tarsusi imam abu at yace wa qila amma anta ya faɗa lokacin da aka tambaye shi dangane da mazhabin an tasawuf sufaye fa qala yace wa amma amma ka rawa wa tawajidu da rangaji fa awwalu man ahadathahu ashabu zalimi farko wanda ya fara cikin a duniya abokanan sami ba su lamma takaba lahum iblan jasadan lahu kuwa lokacin da ji samuri ya yi musu dan maraki na yanku wanda har yana na abin nan kai na kayan kayan kalau da ya har hada shi wanda har yana kobi da iska da cikin sa kamo yanku suna hawalaji sai suka tashi suna tarawa a daura da shi wai tawajaduna suna rayyabi فهذا دين الكفار وعباد الإبل على ما يأتي. وكل هنا الدين من الكافرين masu bautar mariki gwargwadon yadda bayani zai zo nan gaba ko kuma duk da saka ba sai ya zo cikin farko a hawa zai kasa ne to wannan mutum mun faɗa da mun rage ne sai ka faranta wannan sai ne ke kada jiwa banka don girman Allah a nan ina zai ban wa muka daga ko malamin wa muka daga anan magana ta muka wannan da kai imamu Qurtubi da tafsirin a gaban ku al-jami'u li ahkam al-Qur'an ne imamu Abu Abdullah Qurtubi wani malami ne ba ya da shi a gidansa ko karanta su ne mai in ƙarya su mutu ina ga kaga wato yadda bayani yake kenan sai a dauka sai a karanta ga dai larabcin mun karanta kowa ya ji kyamara ta talabijin ta dauka rediyoyi sun dauka wanda yake ganin karya ake kurkuri da faɗon nan kuma sai shi ne zai zai kurkuri ban ya gani ne bambanci su da namu ci gaba da aiwata da wani Allah ke. za ka da aiki za a wani aiki shi za ka yi yayi wa iza horba ta kwanigo za ka shi mari. وإذا غرب تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس ذات الشمس إذا طلعت لوكة تهود تتغبر tazawaru an ta za ta nemi ne tana ɗan karkata da barin kogon da take ciki nemi ne daga damansa wa idza zarabat idan ko tayi nufin faduwa ta sumali ta takan ƙetare su ne daga ɓangaren hagun wannan kogo da suke ciki wa hum fi fadiyatin wa hum su ashabul kahfi fi fadiyatin suna cikin wani wata farfajiya wani ɗan fili wata ƙarzawiya ko wani bangare minhu daga cikin wannan kogo wato lokacin da rana ta hido ta kan bai daman su in ta tashi faduwa ta bi hagun din su da nan gudun gaɗansu malamai sun yi kokarin su bayyana tuffar yadda kogon yake da inda yake kallo to amma kai babu wani nasi karga da alqur'ani da ya bayyana ga kofar da kogon ke kallo shi yana kallon arewa ne yana kallon kudu ne gabas yamma ayar qur'ani da ke bayani ba ba abin da ya ke ganta na abinci daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan amma dan su malamai sun kalato sun kalato cikin tafai na ahli kitab isra'iliya wajen cewa kogon na kallon arewa ne da haka idan rana ta hudo da safe wato takan fito daga kogon a wancan lokaci a gabas maso kudu idan ta tashi faduwa kuma sai ta fadi a arewa maso yamma da haka lokacin da ta hudo za ta nemi ni kenan daga bangaren dama lokacin da kake kallon gabas kofar kogon na arewa ta ga ta biyo ta daman ta idan kuma ta tashi faduwa fa za ta bi ta kansu za ta shimali wato daga arewacin su kenan wa hum fi fadiyatin minhu a wannan lokaci su suna cikin wani dan fili a cikin wannan hoto to amma a a cikin gaskiya babu wani nafsi da ya fayyace da inda kofar kogon ta to da haka za ta nemi da za ta shimali da ake magana yayin da dai rana ta hudu sawa'un ta hudu da gabas za lokacin hudu wata da gabas ko lokacin faɗuwar ta a bangaren yamma tana bi ta kansu ne tana bin ta kansu ba wani abin da yake kare su daga ganin rana na waɗansu al'amuran da suka shafi yanayin kogon dutsen ko a ce a wuri kaza zana da tudu za ka iya rana ta hudu da gabas a lokacin nan wato ainihin za ka kasance wani abu kaza ya musu inuwa in ta tashi faɗuwa wani tudu kaza ya musu inuwa wannan duk babu shi a bisa da zance mafi inganci rana tana bin ta kansu ne lokacin da za ta wuce amma ba sa jin zafinta zafinta da ta baya dukan su ubangiji ala ya ba su kariya dalilin da yasa aka ce haka da Allah ke zalika min ayatin wannan yana daga cikin ayar Allah idan rana din ta hudu daga gabas ba ta dukan su amma ga hasken yana ta kai in ta taka faduwa a yamma ba ta dukan su amma ga hasken yana kaiwa gare su wa hum fi sajdatin min menene ya kare za zafin rana ya kai musu gini aka yi kamar da kuma ne suka ce babu wani gini bisa ga mutum mafi inganci a kogon dutsen ne yake da wasu lunguna sun zauna a wani wuri inda haske kawai ke sauka amma zafin rana baya kaiwa daidai inda suke duk babu wani nasu domin haka Allah dai ya ba su kariya ne daga waɗansu ayoyi na zalika min ayatin lafi wannan shi ne abin da ke nuna karamar da yi subhanahu wa ta'ala yi amma inda haka ba da rana za su yi bi da kansu tana konar amma sai Allah ya sa wani hijabi tsakanin su da rana wanda ranar ba za ta kora su shine zalika min ayatul mulk man yahdillahu fa huwa al-muhtad dukkan wanda Allah ya tuntar da shi shiryar da shi fa huwa al-muhtad wannan shine shirye shine tuntatsi Allah sa mutum wadanda Allah zai shirye wa man yudlil dukkan wanda Allah madaukakin sarki kuwa ya batar da shi falan tajida lahu waliyyan murshida da kai ba za ka taba sama masa waliyyan majibincin lamari murshidan wanda zai shirye da shi ba da haka shirya Allah ita ce shirya ubangiji da Allah shirya da ta shirya wa ta samu hun aikawan wahun rukun wani kalli muhun za ta yi wa za ta shimali wa kan ba su kun zuwa aiki da wasu

ko kuma ya kazan ya kazan wanda ke farke baya cikin barci aiqat ya zama jam'i rukud jam'i ne na rafi rafi wanda ke farke na cikin barci don suna da yawa sai ake rukud huwa rafi wa hum rukud kamar da kuke cewa huwa rafi wa hum rukud kamar da kuke cewa huwa qa'id wa hum qu'ud tahsabuhum aiqadan wa hum rukud zaka tsammaki a farke su dan ga idan su a bude wa hum rukud al-halik wannan lokacin barci suke ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ubangiji ce muna biya su za ta dalili a bangaren daman su wa za ta kuma da bangaren hagun su li Allah ta akula al-ardu luhumahum domin kada kasa ta cinye naman su domin inda za su dace a haka a shekara guda a wata guda ko wani lokaci ne tsawo a gefen dama kila har sai kasance wurin ya tashi da amma a ubangiji ta ala ya fita wannan barci wanda yake mai tsawo shekaru ɗari uku har da ɗoriya amma yana biya su dama da hagu musallibu mu za ta dalili wa za ta kuma yadda mai barci a cikin kowane awa biyar shi ne zai biya sau biyu ko sau uku haka ubangiji ta Allah ke biya su dan kar sashen su kai rana kaga ne ita ce karama karama ta auliya ita karama ta waliyan ubangiji irin wanda Allah ya karrama su shine mukallibuhum zati al-yamin wa zati al-shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasiq wa kalbuhum kalansu da ke tare da su ba su basitun zira'ihi ya riga ya kinsa da kafafunsa na gaba bil wasiq ai bi ila'il shahr wato a filin da ke cikin wannan kogo haka wadanda suka fasara alwasir suka ce huwa sina'u idan an ce sina'ul bayt ana nufin filin tsakar gida ko filin da ke kewaye da gida haka idan an ce sina'ul shafi wato filin da ke cikin wannan kogo wato ya da kafafunsa kamar yana gadin su bil wasiri wato a filin da ke cikin wannan kogo waɗansu malamai suka fassara alwasir cewa kofar shiga wannan kogo kofa ta shiga gida kofa ta shiga masallaci kofa ta shiga daki ita ce alwasilu ala rabbi da haka dan wuta ubangiji yace inna alaihim muqtadatu fi amadin mubaddada wato su ababan rufewa ne rufus a cikin ta Allah ya sai daga muqtada yana dangantaka da wasi asalin wasil alif suka ce waɗansu malamai suka ce asil bil har aka yi ibdalin a in ta zama wa wa wa kalbuhum basitun zira'in birofi da wannan ne malamai suke gaba hujja cewa a ce tafiya da mutanen kirki za ga albarka suke tafi ka ga su kare ma dabba ne amma da ya kasance tare da mutanen kirki karamcin da ya zame su shi ma sai gangaro zuwa gari da aka tashi ba da labarin su da alƙalin su ba sai da aka tashi cikin layi aka yi masa sutura sa daban shi ma wa kalbuhu da zira'in shi

ubangiji ta ala ce lawit fala'ata alaihim sai mai karatu inda za ka leko su su ashabul kafi yayin da suke cikin wannan kogo lawallaita minhum firaran da ka biyo firaran kana mai gudu minhum daga gare su wala mulita minhum ru'ba kuma da ka tuka da tsoro da firgi saboda ne saboda ubangiji ta ala ya sa mutu wani jini da haiba ta yadda ko da wani cikin masu neman su zai ya bakan idan ya je gansu ba zai iya tsayawa ba ballantana ma ce zai je cutar da su shine la wallaita minhum firara wa la mulika minhum wa la mulika minhum ru'ba a wata qira'a wa la mulika minhum ru'ba bi da ta cika ru'ba da tsoro ko ru'ba bil bil iskan al ayn ko ru'ba bi dam al ayn dukkan su dai ma'anar su daya ana rufin tsoro to wannan shi ne abin da yake dacewa a fasar ayar shi waɗansu malamai suka ce abin da yasa aka ce inda ka gan su da ka cika da tsoro ka gudu wai saboda farkan sun yi sai ko shekara ɗari uku ba yankan farko shekara ɗari uku ba askinta ga gashinta ga shubataka ga gashin baki ga gemu ga farce ga ko ga menene to ai za ka jika to amma wannan ba Allah ne ya faɗa hakan ba ba manzo Allah ne ya faɗa hakan ba zai fi dacewa da karancin Allah ga bayan sa na gari ya kasance a wannan shekarun da yi su haka bai su buƙaci yanke farce ba farkon bai yi tsawo yayi muni ba don yayi muni ya zama karanci ko muni na wajen shi zakin bai yi yawa da har zai zama idan ka ganci ka tuntuba ba a'a haiba shi da kwarjini da ubangiji da ala ya ba shi ne sai da damutun mutum zai ɗauki sai gudu don a wannan lokacin wane ne zai je da ko inda suke ba mu da ko za su kafirai da suka rayu da su shine ake tsammanin wajen binciko su je su leko su ga inda suke so inda ta je wurin ba da gidowa za ta dan tsoro don Allah ya sa musu sauki ina fita abin da ya kamata haka shi ne karamci da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya fito daga cikin garin Makka shi da sayyidina Abubakar Siddiq kafin su hijira suka tafi kogon dutsen nan da kira Jabal Thawr ko Gari Thawr wannan kogo na Thawr dutsen Thawr suka je suka boye a ciki kafirai suka biyo sawu dan sun ga kawo ya tuke har ya zuwa wannan kogon dutse amma ubangiji ta ala ya riga ya rufe idanun ya riga ya ɓoye manzon sa sallallahu alaihi wa sallam da abubakar siddiq da yake tare da abubakar na cike da tsoro da firgici yana cewa wallahi ya rasulullahi law nazara ahaduhum ila mawdi'i qadamaihi la abasarada da haɗayansu su zai tsaya ya duba tafin kafarsa ya da ko ya taka kaya ko bai taka da ya leƙo mu gaba من ذا الله كده ما بالك جسمين الله ثالثهما من قمى من تدنجني ده غدا وقال الله من أكل فيه إن الله إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهتم إن الله معه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu aziz ubangiji da ala ya kire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar Siddiq irin yadda wadannan ashabul kafi ubangiji da ala ba ta kariya wanda ta shi da zamanin su amma idan ka kwatanta tsakanin kariyar su da kariyar da aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce karamta ya fitowa a cikin ta sama da wata domin a can wurin mutanen ba su zo wurin ba Allah ya ce da an zo ma da an firgita nan ku ga mutanen sun zo kogon dutsen amma ubangiji ta ala ya hana su ganin sa ya hana su ganin abubakar su yasa a farkon kasa yake kano min na ajaba wani dan karamin abin mamaki da cikin ayoyin mu baya cikin manyan manya inda yake sa ashabu ta fi dan ta ko ai za a kasance kafin kufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga kun ba da gura alaihim la اطلعت minhum sirara wa la ولملئت minhum ruba idan kana rinda wa الشمس zance ne ana magana da shi da wani musafa da kuma wa tahsabuhum aiqaza zance ne ake da magana da musafa da kuma lawallaita min lawsalata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamullita minhum ruba duk eh, minhum ruba duk wannan zance ne da ake da wa musafa wani abun ne da haka masu fassara wadanda suka ce da manzon Allah a sanadiyyar ne kuma zancen zai gangalo zuwa ga dukkan wanda ya karanta alqur'ani yana mai imani amma asalin tun da shi ake biyo labarin shi Allah ke nahnu naqussu alayka na ba'ahu kaga naqussu alayka kaga wa farashamsa wato za ka ga wannan za ka ga rana idza tala'at lokacin ta fito tazawaru an ta tahfin zaka da inda kana lokacin haka za ka gani amma yanzu baka lokacin kamar ana baka hoton abin ne ka hararo shi da tunaninka da hankalinka wa idza gharabat taqriduhum zaka shimali taqriduhum ay tatrukuhum za ka fi malin wahun fi su zai ha kuma ta haka buhun haka na wutsa na ta na wale fi nuhun na mule fi nuhun rinka tazawaru haka yake a wata kira'a a wata kira'a tazawaru da ta fi a wata kira'a tazwarru an ka hafi ta wani ne za ta fi tazwarru kaga daga al-ibira ta hamar daga al-ibira ta bi haka ta suwad daga al-ibira to haka tazwarru an ka fi kira'a ta ibn amir da amma tazawaru wato asalinka ta tazawar ne sai aka fitar da ta ɗin cikin za sai aka yi wa za ɗin shadda aka yi idigami ya zanto tazawar amma kira'an tazawar shi ma asalinka ta tazawar ne sai aka shafe ɗaya daga cikin ta aka bar ɗaya ya zanto tazawar an kafi dukkan su zama ma'anin suna koma wa zuwa sai Allah ya وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليعتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وبنتك وكذلك أي كما فعلنا بهم كما إن يد متى أي وتبدو أنا فاتتي بركي wato ainihin a cikin wannan kogo na dutse ta yadda da su farfaɗo ba lokaci mai tsawo to kamar haka ne kuma ba a sinahun sai muka farfaɗo ai aikarnahu muka farkar da su daga barci a lubai na domin daga karshe su tambayi junansu su an halin muddata lafi wato lafi ko lafi dan gane da halin da suka samu kansu a ciki a tsawon zamansu a wannan su malamin suka ce li yatasaalu kana lamun akibar ba na lamun ta'lil bane ba wai hikimar tashin su da don su yi tambaya ba a'a mun tashe su a ƙarshen al'amari kuma dole za su tambayi junansu su amma sanadiyar tashin su fa ne zai kawo sanadiyar tashin su bayanin su ne nan gaba قال قائل منهم كم لبثتم sai ɗaya daga cikin su yake da yan uwansa kan labistu tsawon lokaci nawa minti nawa ko awa nawa ko tsawon lokaci nawa kuka tsauna a nan gurin kawai sai wani bangare daga cikin su suka ce labistu na yau an mun zauna ne yini ɗaya aw ba ba yau ko ba abin da bai kai ne ba da annahum dakar da kafa inda kullu isa dan su ga wannan ko gole lokacin da rana ta hudo da kai wa gobe ko inda ghurubiha an farko an farfado da su ko sun farka daga barci lokacin da zana ta faɗi dole suna dauda faɗuwa suka farka to sai suka ɗauka cewa yi sai ma su suke an ku. gane ko fa zanni annahu ghurub yawm dukhul sai suka yi tsammanin faɗuwar ranar yinin da suka shiga cikin kogon ثم قالوا sannan sai suka sake cewa ina fi kadiri qadri muddatil wujud wato suna kirgado dangane da tsawon lokacin zaman su rabbukum a'lamu bima labithum ubangijin ku shine yafi kowa sanin tsawon lokacin da kuka rasa da haka ne yanzu ba wai minti nawa ko awa nawa ne muhimmanci ba a'a fa bu'atu ahadakum ku tura ɗaya daga cikin ku biwari kuntum hadhihi da wannan azurfar ta tunda a wannan lokaci abinda suke abin nan harkar kuɗi da shi kai kayya azurfa ku tura ɗaya daga cikin ku da wannan azurfa ta ku ita ce ware nan ba kira'a biyu ce wata kira'a biyu war wato wa dura mata dauri a wata kira'a biyu wari kukum bi kasar sa abin da yake nufi sabba ku tura ɗaya daga cikin su da wannan azurfar ta ku ilal madina cikin gari yuqadu inna al musammat al an tarku waɗansu malamai suka ce wannan gari shine a yau ake kira da suna tarku bi kasar ra da yawa ra'in fasaha faratu wa kanat al jahiliya tusamma usus a jahiliya ana kiranta usus وقيل هما بلدان وانتم على منطقه في لك عليه بدابي مختلفان وان في شابه من بدونا من مدائن الروم تكن براني نقص الروماوة duka da wannan isra'iliya ce babu wani nassi da ya nuna sunan gari kamar da babu wani nassi tabbatacce daga Allah ko manzansa da ya bayyana sunayen wannan sahabin ta da cewa daga cikin akwai tamlikan akwai zulma kulatin akwai wani akwai wani ne ma anzala Allah bi hadith kun gane ko ubangiji da ya ambace ta da cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim san samari da suke imani da ubangiji su wa na huda amma suna su da bayanin su Allah bai ambata da ya so sani da ya zana mana sunayen su irin yadda ya ambaci sunayen waɗansu bayan naki waɗanda ma ba yi ijma'i cewa annaba bane ba irin su ne kuma irin su imran irin suna na maryam duk da yake musan sunan su da ya faɗa har sunan zai biya cikin alqur'ani wannan ma kada yi min hawa taran zawwajna ta to inda Allah ya ga dama mu san sunan su da sai zana amma tunda bai zana ba kar mu karambani ne ke sunan su wane ne da wane ne da wane ne wannan duk isra'iliya haka kuma cewa almadina shi ne kaza wannan ma isra'iliya ne babu wani nasi daga Allah ko manzon sa da ya bayyana sunan gari an gane ko da haka dai fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila madina falyanzur dayan naku zai je shi dan aikin ar-rasul kenan dan aikin malaka wa huwa yamduka shine yamduka daga isra'ila falyanzur ya duba ya ga ayyuha azka fa aman a cikin garin wani abinci ne mafi tsarkaka mafi kyawu sai ya siyo mana ya zo mana aka yi daga cikin nau'ikan abincin ke garin wanne ne ya ما ليس سن هكذا لأنهم يعرفون أن منهم من يذبح للطوابين أتكلم لا أقول بسكين ينكا دومن بنتي irin waɗanda suke na suna koyar imani wanda nan dai ba za su yanka da sunan gunki kaga nan azzaka sai da sai at-tahara ce abin da yafi sarki abin da yafi sarki shine nau'in dabbar ta zan ta halalce sannan kuma an yanka ta da sunan Allah subhanahu wa ta'ala an bi ka'idar yanka a an yanka ta to kaga ya zama abin ne sarki ce hijira ta zanto mana sarki ce in nau'in dabba ta zanto ba halal ba ko kuma hanyar da aka yanke dabba ta zanto ba ita ce shar'antacciyar hanya wadansu malamai suka ce ma'anar ayyuha azsaba aman ay aktsaru barakatan wani abinci ne ya fi yawa ta fuskar radarsa wato ka sai mana abincin da ya yawa ko kuma wanda ya fi arha a kasuwa idan ka je tunda wani wato azurfa ce guda daya ta ji kila ba zai abinci in aka ce za a sai mai tsada ba zai wadatu shi duka Sun suke neman mai arha wanda zai fi yawa da suna da yawa wato daga fassara guda biyu ko da muke azzat amal abincin da ya fi karfi ko muke azzat amal abincin da ya fi yawa ya yafi yawa ta kan aji fal ya'tukum bi rizqin min yaje kawo muku dan abin da zaku tuna arziki min daga wannan abinci aina ta'amul halali aw al-mubarak daga abincin halal ko abincin da kina halal وهذا يدل على ان اتخاذ الزاد لا ينافي التوكل على الله wannan na nuna cewa a cikin rukun guduri ga matafiyi ko rukun guduri ga mai لا ينافي التوكل على الله بايا كوري توكل إلى الله بل يطلب التزود للإنسان أي أنا شو ما أن أدري يجري إذا لم تقولوني كرتوا يكون زيادة غير الله mutanen yaman da idan za su aikin haji sai su sun dogara da Allah ta zai yi ta a'a wa tazawwaju ku riko ku zumunku daga gida fa inna khayra zadi taqwa wa taqul ya ulul albab ku riko ku zumunku daga gida sun dogara da Allah ku kaga anan gurin ma daga cikin wadansu daga cikin sufayen da sufayen da daga cikin sufayen da akwai waɗanda ko tafiya za su wani gari ba sa tafiya da gari sun dogara ga Allah akwai wanda za su yi bukka a bayan gari su yi sare sun dogara da Allah bakin da Allah ya tsaga ba hana masa abin da ba ma wannan ya ci karo da koyarwar shari'a a ke tun daga shi ko da ashabul kafi suna kogon dutse ba zai ce tawakkali ya je ba amma tare da haka sai da suna tura wani dan uwa je sai wani abinci a cikin an gane ko fa ba su a hadakin biwar gudun hajji ila madina fal yanzu ayyuha al-fata aman fal yatakum bi hikmatin wani ya talaffaf kuma wanda zai tafi ya tafi a hankali a ɓoye wato ya shiga tuntunsa wala yusiran na bikin ahada kare bai wa ɗayan kare bai wa wani labarin ku cewa ga su anan gudu sun gobe wato ya ɓoya Allah akbar amma ne su har yanzu gari yana nan yadda suka bar gari amma ne su yinin da suka bar garin nan da za su yanzu yammacin yinin ne da haka suka je neman abin har kuma ake cewa wanda zai shiga gari ya tafi a ɓoye kar ya faɗawa kar a gane kar aikata kar aikata innahum in yadharu alaikum lalle sai dan garin idan sun gane ku in yadharu alaikum in sun gane ku yarjumu ku to fa za su fito arrajamu akan kawo shi a cikin alqur'ani ya kasance ana nufin kisa dan da wuya a yawa mutum jifa da cewa bai yi in dai jifa sai ka mutane su tafi su yi daga gabar da yamma da kudu da arewa to da wuya a yawa mutum bai yi da haka a cikin larabcin qur'ani da an kawo arrajum ana cewa ana nufin ne kisa هذا مثلا ان النبي جاء ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لمرات فينا ضعيفا ولو لا رهتك لرجمناك بعد ان دنجك بدا من جيشك ابو نجي دا من جيشك هذا مثلا ان النبي نوح تكتب فيه لئن لم تنتهي يا لتكونن من المرجومين ان لم تنتهي لئن لم تنتهي ثم تكون عبد إن تكتب نواجه اذا لم يذهب تكتب في الجنه وطن بزاء الجيش وانا ذا مكه اذا ذا مكه يبدو يعتقد هذا أن موسى عليه السلام لو كنت متى رفضت ذات كبسي يقول وإني قلت بربي وربكم أن ترجمون ناني مساجر أبنجدنا أبنجدنا أن ترجمون كيف بغضات يكتن وكن كيف يكتن هذا الرجم ده معناه كيف الجمع إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إن هرسوا جنكم فذات جيش كوش كشفوا أو يعيدوكم في ملتهم ko kuma su mayar da ku cikin addinin ku na gargajiya walan tuflihu idan abada idan kin ko har ko kuma addinin ku na gargajiya lan tuflihu abadan har abada ba za ku tabbata ba in har haka take da haka kenan sai ku tsaya kar ku bayyana yadda za a turka ku ko a kace ku ko a mayar da ku addinin gargajiya to a nan a akwai wata kisa da malam ya kawo wanda kaji na ɗauke ta amma na ga yana da kyau mu fasamu fasamu dan kana ne ke ne ke ta بعد شيء وروي عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود الرواية لك سعيد بن جبير في كما عبد الله بن مسعود قال في غزونا مع معاوية نحو الروم لوكتين هل يبنت معاوية من يواجه تاريخي كان وزن قصر روماوة فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف sai muka bi ta kogon dutsen da ashabul kahfi ke ciki fa qala muawiya sai muawiya yake law kashafa lana ko law kashafa lana an an haula ila zarna ilayhi da za a yi mana kasafi a yayi mana a ba mu dama mu ga nan da da mun je mun kallo an gane ku fa qala ibn abbas ta abdullah ibn abbas yake da shi kadumuni amin zalika min huwa da minka wanda yake ta alkhairi ma ubangiji ya hana shi ganin shi sallan kana kai yuzhabu fanzuru a haka ne a ta wato ka fa domin a min zalika man huwa khairun ka wanda yake ka alkhairi ba shine manzon Allah ubangiji bai ban dama ya gani ba sai kai dan ga abinda Allah ke cikin manzon Allah kullu salata alaihim la ta minhum salat in da ka samu lekawa da rufi da ka biyo baya a jiki a cikin samu damar lekawa din fa ba ta muawiya na ka sai muawiya shi ne wani adadi na mutane fa kana yake da shi idhabu fadl ku je ko binciko inda wannan ku gani فلما دخل الكهف ليس في مسكة بوكو جنبيزا بعث الله عليهم ريحا كأن شبه تئسا لكلبي بعث زفر سوكو وزرس فهذا قصة كده لما قصة وتثبتنا قصة كده بيكا فمدانيكو فظن معاوية أن هذا المنع ما ليس في معاوية يسمى أن يولن هم يزوجهم جميع أصحاب الكافي من الإطلاع حق واتو كان دامر مختص بذلك الزمان الذي قبل بعثه wato ya shafi wancan zamanin kafin a tayar da su wa amma ibn abbas amma shi abdullahi dan abbas fa alima anna zalika amun fi dalil al-awqat shi ya fahimci cewa hani ba za wannan kisa ba su tabbata ba shi kansa manzo Allah ba nuna masa yaya za a mu'awiya ya gane ga tuban wa ya bayyana masa wannan shine tuban ko shine dutsen dan fasidul wahayi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ba a sanar da shi dutsen ko kogon ba ya za a ma'auye gane ko ban ko lita ba haka da kisa ta da ita na fatan kun fahimta kana wa kadhalika asahu وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ayar da take baya kawo da shi kuma ɗaya da cikin nan amma daga nan sai labarin yake ba a kawo mana cewa ga shi ya je da rai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ba tunda yawanci kisoshi na alkur'ani irin da muka faɗa sukan taƙaita bayani ne kaɗai a wurin da ya shafi wa'azi to amma da masu labarai ko masana tarihi suke faɗa lokacin da wannan mutum ya je cikin gari farko dai tufafinsa da ya je da su sai ta bamban da tufafin mutanen gari dan shekara ɗari uku ai ta san da wani yayi na duniya ne sannan yanayin kuɗin da ya je da su a matsayin kuɗin da ake cinikayya ba su ne kuɗin gari ba yana da fada gaji yana ganin mutane yana mamaki sai suna ganin suna mamaki wannan kuma daga wani gare shi shi kuma yana ganin gare ne ya aka daga tafi zuwa yanzu kuma ya canja ga shi garin kamar shi amma mutanen ba su gudu sun zama daban daban to a wannan lokaci ne da yaje zai yi kayya ya nuna wannan kudin a ga ai wannan kudin gaba ɗaya ma a wannan zamanin ba a ta'amuli ni kuma ya tafi akan cewa da safe bar gari ya za a ce ba a ta'amuli da wani ya wuce aka dinga kudi daga zafi daga safe zuwa yanzu wannan ta sa dai har aka fi jiya na cikin garin har dai aka tambaye shi ba da bayani aka ce na ɗan uwan ka yake na suna bayan gari a yana cikin kogon daji daga nan gudun sai ya taho ta mutane suka biyo yana gaba ana da shi ya zo shige cikin kogon dutsen to yanzu kaga ubangiji ta ala ya bayyana da su bayan da ya koye su tsawon lokaci ba wanda ya sani to shine wannan ayar take cewa wa kazalika kamar haka ne kuma ai kama ba aslahum kamar yadda muka farkar da su daga barci a dazu da aya ta bayani kamar haka ne kuma a asarna alaihim muka lekar da mutane a farko ai kaumuhum muka ne da mutane a kan su ko muka sa mummune suka gansu ya adamu dan su mutanen zamanin wannan lokaci su san cewa anna ya ku alqawlin Allah gaskiya ne wa za a mutu a farko dan ga wadansu sun yi barci ne shekara 300 kuma sun farko dalilin yake ne wata ta shi ne malamin suke cewa wato wannan lokaci da aka farfado da waɗannan bayan Allah ya dace da a wannan lokaci a garin nan da mutanen su suke mutane sun ta bambanta dukkan akidai akwai wanda sun yadda da tashi kiyama amma abin da suke gani za a tayar da ruhi ne banda gangan akwai da suke gani za a tayar da ruhi za a tayar da gangan jiki akwai kuma waɗanda suke ganin ba ma za a tayar da ruhi ba za a tayar da gangan jiki ba kaga akwai bukatar bayan dalili na shari'a da annabin zamanin su zai basu to kuma su ga wani abu a aikace wanda zai yanke musu shakka ya sanar da su menene abin da yake gaskiya sai Allah ya kaddara farfadowar ashabul kahfi daga barci a wannan zamani da ake ja'in ja da ake faɗi in faɗa dangane da aqidar kafin kiyama shine Allah ce wa kadhalika kamar haka ne a asarna muka leƙar da waɗansu alaihim akan su ashabul kahfi din suka gan muka leƙar da waɗansu mutanen da ba su ba su gan su li ya'lamu dan su mutanen da aka leƙar da su suka ga ashabul kahfi din su samu cikakken sani mai shi ne أن وعد الله يقول شوها القول أن مشاهد القيامة بالسن ثابت أم ذلك بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على هذه بلا غداء قادر على إحياء الموتى ta hanyar a nuna cewa wanda yake da ikon sa su barci wannan lokaci mai tsawo da kuma wanzar da gangan da su ba tare da shi da sha ba har tsawon shekara ɗari uku ga shi kuma suna da rai mai iko kan wannan to kai na da iko kan ya sake farfaɗo da mutane a ranar tashin wa anna sa'ata la fiha kuma lalle kiyama babu kokonto game da zuwanta an fahimta ko wato shine hikimar farfado da shi a wancan lokaci dan a fadakar da mutanen da suka zo yanzu daga baya cewa ga abin da yake nuna musu ne wata kiyama an yi hakan ne kuji ya bai da bainahum lokacin da su mutanen suke tanazu'i suke jayayyar al'amarin su a to shi ne suka ce jayyar al'amarin sa tsakanin su kamar ta zuci yana da wanda ba fito da mutunci zai yi ko ba zai yi ba in ya yi da gangan jiki da ruhi ko ruhi da gangan jiki shi ne ujiyar ta nazu inda abin ya faru ne lokacin da suke jayyar amrahum bainahum al'amarin sa tsakanin su waɗansu kuma suka ce a'a ujiyar ta nazu inda amrahum bainahum lokacin da suke jayayya game da wannan kamarin sa da kafin da labarin su labarin ne wanda sun ta zamunta sun gada iyaye da kafin yanzu ko wani shahararren sarki aka yi ko wani shahararren mai mulki aka yi ko da ya wuce da shekaru ɗari biyu ɗari uku ba sai ka akwai dan sauran labarin da ana to su ma can gudun sauran labarin su yayi ragowa har zuwa wannan zamani duk da cewa waɗanda aka yi zamani su sun mutu waɗanda sun zo sun mutu waɗanda sun zo sun mutu to domin ubangiji ta ala ya yanke mutu cewa irin gaskiya ne an yi waɗansu sunansu a sabon shahararren eh gaskiya ne masu imani da aƙida eh gaskiya ne a lokacin sun kaɗa da musulmi a garin kuma sun fara sai ko bandike kuma ga ma wurin sai Allah ya kaddasa faɗowarsa a wannan lokaci don a raba mutanen da rubu don labari idan ya tsawon faruwa ya rike da faruwa shekara ɗari ɗari dole ka samu an shigar da wani abu an goge wani abu amma zai da aka bayyana da shi a sauri ba ta a samu cikakken bayani ne shi ne kije kuna za'una amrahum bayyana yayin da suke jayayya na al'amarin sa tsakanin fasaɗu da suka shi zo suka wani sun biyo wannan bawan Allah ya zo ya shiga kogon dutse da yake dai wani kashi kai da yake Allah ya tsara kasar da suka ne mutanen suka rasa fa qalu su mutanen da suka je suka ce ubulu alaihim bunyana ku yi wani babban gini a kofar wannan kogon dutse ma'ana ta yadda za ku rufe wannan kogon dutse ta yadda wani ba zai shiga ba ballan sana ya rasa abin wadanda suka ce a ah, da yake da ciki yana zuwa wurin yan kwansa gaba ɗaya kuma sai Allah ya karɓi ransa to sai mutane suka ce tun da Allah ya gafar musu nan shekaru a abu bai kamata mu shi daga nan mu kai mu tabbata ba don yi ne su wannan to don duk sai da wani wani da samu shi ina ba ta amfani da sai idan sai kamar nan ne ina kabarin su suka shiga wannan kabarin inda Allah ya gafar nan ba da biya shine ma'anar ibnu alaihim bunyana su yi musu gini wanda za su kauce ko yasturuhum bi yusuf rabbuhum a'lam bihim ubangiji su shine yake sanin abin da ya dace da su tun da yake zuwa cikin wannan kogon dutse ya nuna annabi ta hada abin da ba ta dauke ta an kace wuri an bunne da su shine rabbuhum a'lam bihim qala allazina zalabu ala amrihim sai wadanda suke suke da rinjaye akan al'amarin su الرؤساء منهم وتجيبني أو أن يجري كتبه لنتخذن عليهم مسجدا زامر كما صلى في أو أن يجري نصلي فيه مريكا يصلى أساسا وفعلوا ذلك على باب الكهف mana yake suka aikata haka a kogo a kofar wannan kogon dutse kofar da za ta hauka shiga suke kasar bikin lafi a wurin don su rinka sallah wato don raya wannan ina fatan kun fahimta to wajen wannan maganar halin da zina galabu ala amrihim to wani ne allazina galabu ala amrihim malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu wadan suka ce allazina galabu ala amrihim malamai ne wadan suka ce allazina galabu ala amrihim ba malamai bane masu mulki da haka suna magana ne da harshe na mulki ba da harshe na hujja ta shari'a ba don mai hujjar shari'a shi ake gina ba mai mulki mai mulki wani lokaci ne daidai wani lokaci ne da ya ba daidai haka tun da dai waɗanda suka yi abin nan ba malamai ba ne ba aikin da suka yi baya zama hujja ga wanda zai biyo bayan su cewa mu ma idan wani talibin bawa ya mutu mu je gini a makarantar ko a kamar ba abin da ibn kafir yake haka ibn jarir sun qa'ili zalika qawlaini ibn jarir sabari sai sun mufassirin ya yi ɗauki maganganu guda biyu dangane da suwa ne allazina galabu ala amrihi ahaduhuma da daga cikin zantukan biyu innahum almuslimuna min aka ce wanda suka faɗi wannan magana musulmi ne wasani zance na biyu ahalin shirki ne aka ce masu shirka cikin su ba to kaga in ya tabbata masu shirka cikin su ne suka ce a je a yi masallaci a kabarin waɗannan bayan Allah shin sai ya zama abin koyi ga wanda zai biyo baya yanzu ce idan wani shehi ya mutu ko ne kuma malami a je a gina masa masallaci a makabartar sa haka ibnu kasir ya yi yake fallahu alam yake Allah ne da yake sani Allah da yake ga alladina qalabu ala amri yake wa zahir zahirin da ke annal ladina qalu zalika hum ashabul kalimati wal nusus abin da yake bayyana a zahirin aya waɗanda suka faɗi wannan zance su ne ma'abuta kalba ma'abuta zasarwa wato masu iko kenan walakin sai dai hal hum ma'mudun allah shin mutane ne da za a yaje su kan wannan aiki ko kuma kun shirin za a kan aikin su yake fihi nazaru yake a nan gudun babu yadda za a yi mutum wai za a yaje su kan sun gina wannan masallaci saboda ne bi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana dan manzon Allah ce la'ana Allahu al-yahuda wannan nasara Allah ya la'anci yahuda da nasara ittakazu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid sai riki kaburburan annabawansu da salihan bayansu a matsayin masallatai Aisha ta ce yi hazziru ma fa'alu manzon Allah yayi wannan la'antar ne in ya faɗakar da mutane ya ja hankali su su kiyayi abin da yahudu da nasara suka yi na gina masallatai a kaburburan annabawa ko sabon bayi wannan abin hadisi jumla cikin sahih bukhari kaga sai ibnu kathir ya hujja da shi wajen ne rashin halaccin gina masallaci a makabarta ta wa'an kabarin annabi ne ko kabarin wani ne ko kabarin wani wali ne ina fatan kuma Wanda wannan sai mu koma kan imamu qurtubi bai da kafina ma mun karanta imamu qurtubi da imamu qurtubi da yazo kan wannan aya ta da kuna galabu ala amrihi lanattakhidanna alaihim masjida yake wa ta huna masailu mamnu'a wa ja'ila a karkashin wannan aya waɗansu masaloli za su biyo baya cikin su akwai wanda an hana a shari'ance a yi su cikin su akwai wanda ja'ibi ne sai ce fattifadul masajid al-quburi kaga yin masallati a makabarta والصلاة فيها بين صلى ثم صلى مقبرتا والبناء عليها بين جيني أتان قبري إلى غير ذلك يزوى جوانا أبن ما با ونن با مما تضمنته السنة من النهي عنه daga cikin irin abin da sunnar manzo Allah ta kunshi hani ga yinsa mamnu'un la yajuz wannan duk an hana a shirye an tabi ne wannan magana al limara rawa abu dawud da tirmidhi dan saboda abu abinda abu dawud da tirmidhi suka rawaito a ibn abbas daga abdullahi dan abbas kana yace la rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duwara al-qubur wal muttakidina alaihi masajid wa turus manzon Allah ya la manzon Allah ya la'anci mata da suke yawaita ziyartar kabari wato mata su je ziyaran kabari to ɗaya a shekara ko to ɗaya a wata ko bayan lokaci mai tsawo babu lokaci amma duk mako duk sati to su manzon Allah ya anti wal muttaqina alaiha al masajid wa turus haka waɗanda suke da kalmar sallatai da kuma kukkunna fitilu a makabarta su ma Allah an tuka an tsine musu albarka قال الترمذي الإمام الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن أتكون ونن بابنا أبو حديث أبو هريرة أبو حديث عائشة حديث عائشة شيء عندما سرم بعد كنت في كثير يقول حديث ونن كنا عبد الله بن عباس حسن yake warawar ne an aisha anna umma habiba wa umma salamata zakarata kalifatan ra'aynaha bil habasha wato ummu habiba da ummu salama sun ga wata coci da suka gani a can habasha fiha wannan coci din akwai hotuna a ciki amma hotuna da aka zana amma hotuna na mutum mutumi da sai ga wannan coci sun suka zo suka ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال سيما لن الله يقول إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح وأنت وأنت إلى متعمل إذا صالح باوى يموت في فما بنوا على قبعاء فما إذا إذا إذا كان فيهم الرجل الصالح إذا أنت من صالح باوى تكنس يا رايو فمات إذا يموت بنوا على قبره مسجدا سيس جنة مثل الله في أحسن قبره سواء ما فيه هنا كريستا wa sawwaru fihi tilka suwar sai kuma ki yi mutum mutumi a wurin ko hoto ko zane na wannan shehu ga shi anan yana mulki ga shi anan rike sarbaha da ladanai ga shi akan da sanda ga shi akan da rawani sai ki hotuna manzo Allah ce ulaika sirarul khalqi inda Allah ta'ala yawmal qiyam wadan su ne mafiya sharrin halitta a wurin Allah ranar tashin kiyama dan Allah ku jinna zan ce da zan samu ne gaba ɗaya ba zan je inda imamu shafi ke ce wa zahabal jumhur mafiya yawan malamai sun tafi cewa ila anna hadha al-irtifa dauka jinin qabri al-ma'mura bi idalati irin wanda manzo Allah ce idan an yi shi a rufe huwa ma za da ala tasbih shi abin da ya tsoro akan tsani daya duk tudun da ya wuce dani daya akan kabari manzo Allah ce akan sabbi a dawo da shi kan tsani daya wato kare wuce kamar rula kenan mafi tsawo sai yake kamar rula balantana kila ba zai fi inci sabu in ya yawa inci goma duk da aka yi ta kabar ne kuma wai ba ma ta yi ko da marmara da muke sawa a kan kabar duk da a a kawo marmara tifa guda a zubi a kan kabar a zo a yi gini bulo da bulo gefe da gefe a yi ko da kwas uku ne tsawon bulo uku ko hudu ko biyar duk gidowoci ne ma'anin na gare su kare kuma in ana sunna dukkan kwanar da za a yi imamu kudu da ke zo a ga wajen wa yubqa min qabri ma yu'rafu bihi sai a barwa kabari abin da za a iya gane shi kawai a san kabari da wani fitar a gina maki gurgurdan gina ma ta a. wa zalika na qabri nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan ita ce sifan kabarin annabi wa qabr shahidai kabarin sahabban ta guda biyu abubakar da umar alama zakara malik fil muwatta kamar yadda imam malik ya rawaito cikin muwatta ko ba kun ce umar ya bane ba وقبر أبينا آدم عليه السلام ليس هذا قبر أنه آدم ما يجي على ما رواه الدار قطني من حديث ابن عباس كما يتدار قطني من حديث عبد الله بن عباس وأما تعالية البناء الكثير أما أوصف الدين الجوهرة على نهي ما كانت الجاهلية تفعله كما لم تكن الجاهلية تكون أي تتواضع تفخيما dan fassabawa da kumbula lamarin mai kabarin wata azimin da girma shi kazalika yuhu damu wa yuzalu yake wannan ruhi shi ake a gudanar dan Allah a yau in na faɗi wannan akai da sai a ce amma dai ba kaga jinin ya rasu da ma sun saba da sauran da mutum su jinin ya rasu amma da shi wannan shi ke yake fa inna fi istimal dinati dunya fi awwal manazil al-akhirah dinin da ake a kabari har ai daki har ai kubba har ai tanti yake akai aiwatar da ado ado irin na duniya a ɗaya daga cikin matakan tashin kiyama dan kabari farkon mataki ke awwalu manazilin min manazilil akhirah wal qabr to suka dauki adam duniya su na kabarta wa tasabbuhan biman kana yu'azzimu al-qubura yu'azzimu al-qubura wa ya'buduha kuma kaman ce ne da wanda suke girma kaburbura a da kuma suke bauta wa kaburbura wa bi tibari hadhihi al-ma'ani yake saboda lura da irin waɗannan ma'anoni wa zahirin nahyi yanbaghi an yuqala huwa haramun yake saboda waɗannan ma'anoni marasa kyau da suka kunshi gini a cikin makabarta to wannan ya kamata a ce hanin da manzon Allah ya hani na haramci kar wani ke hadi na karhanci wa taslimu fil qabri da yake kar a wuce a taslim irtifa'uhu qadar kibri shine a dauka kabari da tsani din so wa qala abu hanifa abu hanifa yace la yujassasu al qabr wa la yusayyanu wa la yurfa'u alayhi bina'un yake kar a kuskura a nemi siminti a sanya wa kabari kar a sa masa wato sun laka أن كسر وإن المسير الدنيا طابق ذاك ولا يرفع عليه بناء شرع كسر قيد الدنيا كان قبل إن جاء أبو حنيفة في قطب يوسف ولا بأس بوضع الأحزاب تكون علامة باب اللي جاء بيشوفه يقول أساء كسر الشم ما مسيطين دم تنتو علامة جاه داني اللي وانا قبل إذا انتهى كما يدنا جاء الله يكون wannan shine tafsirin shi da kuma abin da ya faɗa daga da da kuma maganar manzon Allah فها كاتك لأن كم هجة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا كم هجة كده مجال وأن سمعت عليه بتقول بكل مسلمين كما مسلمين كم مسلمين كم معلمين كم جهلين قدرا مسلمين قدرا معلمين malamai kan magana su in ta saba ta manzon Allah ya za'a ita sai a jefar da ita da ukun na kaulin inda kaulin Muhammad fa ma aminu fi dinihi kan mutane ta haka ya ɗan uwa musulmi sai mu gane irin wannan wallahi tallahi ce gini da muke yi a makaranta wallahi tallahi halaka shi saba ta hukumin manzon Allah ya rage abu daya da ya kamata kila wani mai magana ya magana a kansa yake to ya za ka yi da nan manzon Allah ya cikin mallakacin ka wannan magana ɗan bid'a suna ta faɗa su yayin da duk wa gada ma in suna so su kare halattun ne ginin kabari a ginin masallatai a makaranta to kaga a nan gurin inda a ce mutane ne da suke kai wa ilimi da nazari muhimmanci kafa hujja da wannan kadai ya kace rufe shi na abin da suke ba gaban sai yanzu an kure su yanzu abu ɗaya kawai suka matsala da shi shine ne masallaci manzara sai muke to yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jini kamar tabbata ba in ya tabbata akai manzon Allah masallaci kin ba zai iya wannan fusosiyar ta ba to sai da kuma da akai ta to ballantana masallacin manzon Allah daban kabarin sa sanya kabarin manzon Allah a cikin masallacinsa shi manzon Allah ne da kansa a hankalce da shar'ance ba zai yi manzon Allah ba a shar'ance ya la'anci masu zai la'anci abu zai a hankalce mutum shi ne zai mutu kuma ya ɗauki kansa ya je a wuri a sai ba shi ya kai kanki ina ba ba shi ya kai kanki masallaci ba to yaya aka ina aka binne manzon Allah ta ce sanin kowa ne yadda hadisi yake cikin sahih bukhari manzon Allah Allah ya tsara wasa yana ɗakin ummu na Aisha a wannan lokaci na manzon Allah ɗakin ummu na Aisha ba masallaci bane amma gida ne da ke makwabtaka da masallaci a nan aka jefi manzon Allah a nan Allah ya tsara yawarsa da na Aisha tana tallafa da aka zo ana tunanin idan za a kai shi abin da ke a kai shi basiya kan makabarta ta basiya ko kuma a kai shi sa, sai ga sayyidina Abubakar ya rubuta hadisi wanda yake manzon Allah tun yana da ya fata cewa babu wani annabi da ya taɓa mutuwa face an binne shi a daidai inda Allah ya karɓi shi da haka sai zan to ba makawa ina za a binne shi dakin aisha sai aka binne dakin aisha da haka sai aka binne to kaga wannan hadisi ne a cikin sai da ya nuna cewa manzo Allah ya fita a dakin aisha, wancan hadisi kuma wanda yake nuna Abu ya ce a binne shi a wurin hadisi ne ingantacce riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal in sai sahihin hadisi ba wani masauka a kai kuma ga wani hadisi cikin muwatta na imamu Malik ummu na Aisha ta yi farki waɗansu taurari guda uku sun fada ɗakin ta sai ta faɗa wa babanta sai na Abubakar dan ya ji har cikin mutanen da Allah ya ba su baiwa ta fassara mafarki sai shi ne kuma ta ba lokacin da manzon Allah ya fita aka kai shi aka binne shi da aka binne shi a ɗakin ta sai a kuka kirawo ta yake wannan ɗaya daga cikin taurarin da ke nan biyan suna tafi ɗaya daga cikin taurarin da ke nan da kuma saura guda biyu suna tafi da ke ibn abubakar suka sai aka binne shi tauraron na biyu umar dan khattab bai da haka sai je ce da aisha ina roƙon alfarma ma idan na riga ki mutuwa a sa ni cikin nan gurin kusa da abubakar cikin Allah ya kaddara ta Umar ya riga Aisha mutuwa aka je aka binne shi sai yasa sai ka ga kabarin Annabi da na Abu Bakar da Umar sai ya gaskata hadisin Bukhari da sauto ana wa Abu Bakar wa Umar wa tarihi ana wa Abu Bakar wa Umar na shiga gani da Abu Bakar da Umar na fita gani da Abu Bakar da Umar duk a wannan lokaci fa sai na isa da ban masallaci da ban Umar ɗan Khattab lokacin da ya faɗi da masallacin manzon Allah amma sai ya fada shi ta ɓangaren da bai su inda ɗakin Aisha zai shigo ba ba a lokacin sahabbai bane aka faɗaɗa shi faɗaɗawar da aka shigar da ɗakin Aisha cikin masallaci bayan shuɗewar zamanin sahabbai ne sai aka shigo da ɗakin inda Aisha cikin masallaci duk da haka wanda suka shigo da shi a wannan lokaci kan ijtihadi su ne ijtihadi zai iya yin dalili ne don da shi a waɗanda manzan Allah ke alaikum da sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin su biki ba waɗansu daga baya suka za su gani za su yi kuskure tare da haka sai suka zagaye daidai ɗakin da kanga wai don su nuna wannan a tarihin ta shine ɗakin Aisha masallaci kuma ga nan gurin ya tafi daban ya je har ya zai bayan ɗakin Aisha a hadin su suna ganin in sun yi haka da su saba wancan hadisi da na karanta na Bukhari ko na Tirmidhi ko ma na waye ba to kaga mutanen da suke wannan aiki mutane ne wanda magana su ba su da su cikin da ne cikin da tarihi ne mujtahiduna ne mujtahidi kuma ya fito wa yake zai iya daidai ya samu lada biyu ya yi kuskure ya samu lada daya da za a ba shi lada amma ba a sai kai kai kuskure ko yi jiki akan kuskuren ka sai abin da ka tabbatar da bidiya to yaya za a yi muna ce maka manzon Allah ya faɗa cikin Bukhari a hadisin Ummu na Aisha a hadisin Abu Hurairah a hadisin wani a hadisin wani a hadisin wani ko kuma kana cewa wani yayi masallaci da gauci wani yayi masallaci a makabarta wani mu gwamnati manzo Allah na kai kana kawo wani yanzu anan gudun ya yi kuwa bisa da yawan tarihi sai kabarin manzon Allah a cikin masallacin sa yake masallacin sa da shi da kansa daban inda kabarin sa yake ɗakin ibn Aisha masallacin sa ne aka fada har ya kai wani wuri ba shi ne wannan fadawa ba ba sahabban sa ne suke yi ba to sai ya za a mai da wannan ya zama hujjar cikin addini da wanda ke kan gaskiya idan haka duk inda masallaci yake yake cikin makabarta a nema mutum yake zuwa ya sallah ko ta juma'a ko ta wani abu ne amma su mutanen da suka yi wancan masallaci na kan cikin makabarta kaga sun raina masarautar gidan Kano ne dan ba ita ba su izini da gidan su ga masallacin juma'a cikin gari dan ne ba ta sallar juma'a amma yan an tashi tunda dokin mai baki ya fi gudu kuma tunda mu baki ne ba yan gari bane ba sai dan gari sai su bayani sai ne na farko ba za su ji sarki sallar juma'a ba ba za su ji sallar idi ba juma'a su daban idin su daban komai na su daban amma fa su musulmi ne da su kan jama'a ba amma ɗan izala sun fitar da kan jama'a dan Allah wanda ya raba juma'a ya raba idi ya raba kan jama'a ko kuma ba ma juma'ar da idin ba masu aiki ranar da za a sha ruwan masu a yadda sauran musulmi suke yi sun saba yadda sauran da suke yi a komai sun saba za ka yi ruwa dukkan wanda aka gaji shi kan muna karanta irin waɗannan littattafai ne da yake saka hujja ne ya halitta man halaka an bayyana sun ya haya man hayya an bayyana mu ga dalilin ga hujjar mu shi kuma wanda ya kan bata ya kawo masa dalilin shi ta hujja ba zai kawo ba da haka sai dai mutum mai zagi shi ya ma a cikin zagin kuma haka an yi manzan Allah kariya dan akwai wani kafin da naji an yi a kofar bai har tura a kai kuma aka ce manzan Allah ne yake a cikin ashin ya halaka kace dan babban babban badru wallahi kafin wani wannan sai da ya ja haka ya gina yake kuma da Allah ne yake

baya fi da bai ta fushi ne ya kamata kafin al'anci za a farko da ta'amul ko dukkan wani malamin sunna a kano to ya Allah an ci mun kullu amma sai ko kun sun ya kamata za su dage da a yau ko gobe amma dan Allah magana da muka yi inda na fasa dukkan imamu imamin kullu wallahi za su kama ne da littafin kowa zai daukar karanta bayan ilimi da kudin da ilimi da cewa mutane sun da ne za a cikin fahimtar gaskiya yanzu ne ake fasa ka a ɗauko a karanta kuma a ce ka jika sau kunya sai ya za ka kira sai na karanta ko duka kuma ko koya ana ni da abubuwa jama'a idan na ce ta masa ya hakuri na san har yanzu ma abin da da minti biyar da ka amince a kira kan abin da dai zama Allah da Allah daya kadai mai tambayar abin da cewa malam masallacin ki ba a san bari ki ba domin tsakanin masallacin da kabari akwai tazara mai nisa to malam wata ansa za a bayar game da wani wallahi ina ganin alhamdulillah sai mu gode wa Allah akwai ci gaba mai yawa in har sun san fado wannan magana wato kaga wannan ya nuna sunna daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kariyar su ne ba a daidai kan kabari aka gina masallacin ba akwai tazara tsakani to ai abinda manzo Allah ya hana gina masallaci din a makabarta gaba daya in gini kan kabari yana kun zaman kansa ne ko da ba a yi masallaci da gini kan kabari haramun kamar da yana kan tabbakan imam turkiya to duk ko masallaci a cikin makabarta ko da ba a kan kabari bane da kuma kuma haramun kun da gashin kansa yake dan tara hada da guda biyu da matsala ce guda biyu sannan yin sallah ita kanta a cikin makabarta ko da ba masallaci a wurin ka ce ai ba masallaci ne ba dan haka bari in sallah ita kanta haramun tunda manzo Allah ya ce la tusallu ala quburi wa la tusallu ilayha kar ku yi sallah kan makabarta kar ku yi sallah kuma kuna fuskantar kabari da haka duk ya kamata a kiyaye irin waɗannan hadisi na manzon Allah ai imani da ai aiki da Allah mana gaban da dan gane tambayar da na bayar wancan lokaci game da wuraren da Imam Hab ke yin tak dan uwa guda hudu ne dai ko biyar ne samu takardun ciki mutum biyu ne daidai sauran kuma mutum daidai ba من فقيل بيت له جوالا لم يلن تركه ولم يجعل له جوزا يقول النبي تكسر في ياسين كمن قالوا يا ولنا من بعثنا من مركبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وصدق المرسلون انسان الا كان واحد لا شك ولنا اخو وقيل من راق ولنا مؤمن كلا بل قران على قلوبهم ما كانوا يكتبون ولنا الديار shine ma aghna anni maliya halaka anni sultani da wanda yi zahari ba tare da ilgami ba akwai astak amma ga wanda yi ilgami kan babu laifi astak wuri na gida su ne karshen suratul amfani kafin ka shiga suratul bara to kaga wannan kuma wuraren da ake yin saktu a wani imam haf wani wanda bai fahimci tambayar ba sai ya kawo sakt da imam hamdu yake yi wajen al da su sai a da sai kore wanda kuma shi ne tafi abin da yake magana muna kana kan riwayat fa an asu wancan kuma kira ta sai na hamza a ɗaya daga cikin riwayoyinsa na kan ta hasar da ya kai salaf wajen al da kuma sai salaf da sallan ta ga rubuta kan gobe inda kuma ya amma mutum biyu sun ba da ansa daidai wannan takaddun kuma da aka bani sai yanzu kaga sun zo a makare ko da sun ansa daidai za mu yi musu fatan alheri amma da waɗancan guda biyu da suka aika daidai su ne waɗanda za su dace da abin da dina ta da ran masu insha Allah amma ko ne zuwa akwai wani ko Umar Imam ne sun yi kowa ne akwai kuma ɗayan ko Ahmad wani ne shi Ahmad ɗin baki da su zai sai idan na karanta daska kuma na rasa inda na sata a cikin labarai ina ina karatu na karanta ta kuma na rasa ina sata a cikin rubutun da ya yi wannan umar imam don rubutun salarar sosa mai kyau ne kuma wala-wala amma wannan umar imam duk da cewa ya kawo wuraren nan guda biyu amma a tafiƙar rubutun sun da kyan sun da wahala da gani amma dai da kyan na dai ya fi da kira a sama ina ga haka za mu tafi ta gobe idan ina so ne da safe ba karatu malam a cikin hafsin da bayan maudu'in da za a yi shirin a kan su ne magana a kan yankin mata da cewa cikin akwai yancin mata cikin mutunci ko babu sannan yana daga cikin yankin mata shiga siyasa ko kuwa ta iya shiga siyasa a jefa musu ƙuri'a gama da mutum su yi gwamna ko shugaban ƙasa da dai sauran bayanai irin wannan sun nemi na a matsayin ni zan yi magana ta mahanga ta addini ko kuma waɗanda su kuma za su yi magana a mahanga ta siyasa amma dai lokaci guda ne mutum zai buga waya wanda a lokacin lokacin za su faɗi wanda za a yi amfani da ita ya tambaye abin da zai tambaya ko ya faɗi wanda yake so ya tambaya a cikin mazauna wuri ni dai ni kaɗai ne wanda na wakilci malamai a cikin sauran da su wakilci yan siyasa gobe ƙarfe goma za sha biyu na rana gobe ƙarfe goma da safe zuwa sha biyu na rana in Allah da mu dawo mu yi karatu na hadisi ko ba karatu ba in Allah ya sani zamu dawo mu yi karatu gobe sannan gobe da jira akwai lakta ta kwamitin a musulunci wanda za a yi a masallacin juma'a na bilal har ka tsara bayan sallar isha'i da karfe lakta ta kwamitin a wannan lakta tana da matuƙar muhimmanci har ma waɗansu suna cewa waɗansu sun ɗauki wato ta wanda ban kamar wani wanda suke da gado sai da koda sun zo a alaji dai sai sun shigo da karfi a duk wannan da ba duk wanda ya zo alaji da kuma shi duk wanda ya yi wannan shi ne gaskiyar labari ko ana ba da labari ne nake sai a farko duk wanda ya lafi ya a wajen karni mutum ya ya yi lafi kuma dole sai ya shigo ya zo ba a gaskiya idan muka haka ba mu kimanta dan uwan ba wani ya zo wurin nan tun da asar wani tun daga juma'a da ya dawo kawai sai zai zauna yana karatun qur'ani da aka yi da aka buki aka wani abu kuma sai baka zo ba sai tab sai za a sallar magruba ka zo ka shigo da karfi ka matsayi mutane yana zama dan sun kufa ina jin sallar ba akwai tsafta a kai ah, to za ka ga an matsayi mutum ya yi haka wato a madadin da a sunna sanan gudu da gani gudu ya yi haka wallahi na fa'a na masallaya ni ni dai ba ce ta ɓaci gaba ɗaya amma Allah ban tsammani ta yi duk haka idan ka duba cikin sahih bukhari babu kitab babu sunna yastaqiluha bi jami'i badani mutum ya fuskantar kalla da duk kan jikin sa to ko sai aka zo dukkan mutum dukkan da suka wata biyu a kalla Allah ta ala mutum da kama wuri to kuma sai ya zo da sun wajen kan wuri da mago ko kallon wuri idan har aka zo dab da magariba mutane sun fara fita a masallaci kuma sai a kallon wuri sai ke zaɓin wurin da ke da banta na sani wani sukan daga sallan asuba suke zuwa sallan asuba kan ba dama yana daga can daga dama ya da dina wani kuma zai aiko ga launi na nan sallan asuba ta kama ko yake da rijin da wani yaro ko jira nan da ko yadda an gama sallan asuba nan garin kafin da zuwa wani har rafin da sallan suna an samu wani launi ko wani da wani to wannan duk babu da shi idan mutum zai zo da wani kan sai matsalar shi ne an an fara zama a masallaci har masallaci an fita amma ba shi da kuma sai duk da yau jama'a take shiga ta wannan sun shiru a kan nan idan an saba sai kuma hafaza kan zai shigo kan kai amma wani haske an zo ana kama zai zo nuna ne nuna ne to kai shi sai ya shigo ya wuce a cikin wannan ba da dare ya kuma ta yi ƙoran ina cikin wannan na'am wani suna nake su gani duk sun karatu amma na riga na kan lokacin karatu ya wuce wanda na so in faɗakar a kansa abu na farko tsari da gwamnatin tarayya take kokarin fito da shi waɗansu marubuta sun rubuta sun ta a matsayin draft wanda daga baya kuma ana sa ran gwamnati ana tsammanin ilimin gwamnati tabbatar da shi tsari na koyar da ilimin jima'i na ga kwafi har nan makaranta aka yi min da kwafin sa cikakken syllabus na sex education tun daga mataki na primary har zuwa mataki na duniya da senior secondary kawai ka buɗe tsarin ma ka karanta kanka bala'i ka ga yara daga firamare ana koya musu soyayya sun kuma jikin juna idan ana soyayya tsoron jikin juna idan ana soyayya mukaddimat na jima'i wato wai mukaddimat na jima'i da ne ne mukaddimat jima'i wai kuma akwai abin da malami ma zai fito da yara ya sa su yi yana gaban su to a gaskiya mun ji ta wata kafa cewa gwamnoni na jihohin arewa sun yi taro sun na'anci wannan tsari kuma sun ce su ba za su yi da tabbatar musu da shi a jihohin su ba to abin da muke bukata kada a yi shiru ƙungiyoyi na addini kuma ya kamata su ma su yi irin wannan sarakunan mu kuma a rinka jin harshen su a kan wani. sarakunan nan suna da kima har yanzu ba su kai lokacin da ake kima su ta zube gaba ɗaya ba ba ma musu fatan kuma a ake kima su ta zube babban abin da ke nuna sarakuna suna da kima inda sarkin Kano baya da kima da ba zai iya ce san a Atiku da aka fara yekin sagarin nan amma kowa ya san cewa Atiku ya ci albarkacin da martaba sarkin Kano zai zama a cikin gari to kaga wannan na nuna suna da kima to kuke amfani da wannan kimar duk abubuwa irin wannan su fito su kalubalance su kan su ta al'umma abu na biyu akwai wata yin university a America ta wani college John Hopkins University sun fito da wani tsari wanda cewa ke listen up wato ku saurara wani tsari an fito da shi ne don saboda an lura matsaloli da mata masu ƙananan shekaru